assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba tara ga watan safar ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da takwas, daidai da talatin ga watan nuwamba shekara ta da shida. wannan shi ne kasan na 45 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na al’imamul muhaddis abubakar muhammad bin al-husayn allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasi kitabin kitabin sharia na fadilati sheikh al'allama rabe buna hadi umair al-madakali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi bayan da malin yi mana bayanai masu matukan mahimmanci dangane da bayanan da malaman musulunci suka yi a kan cewa bin 'yan bida'a da 'yan son zuciya yana da matsala da illa a cikin zamantakewan al'umma mala ya kawo magana kan in har shugabanni za su jagoranci al'umma ko da na tafiya jihadi ne to za a biye musu ko da ko shugabannin nan azzalumai ne sai malin ya zo da misali ya ce hatta ma'a hukamul jawar hatta ma'al alhajjajin zalimin mufsid mala ya kawo cewa wannan gwagwarmaya da wannan fita jihadi ko da ko tare da irin su hajjaj ne azzalimai kanu ya rauna annahu ala haƙƙin fi kitali ha'ula muddin dai khawarij zai yaƙa to ana ganin dacewa da cancantan dole a mara mai baya a je a yaƙe su mala yana zuwa da bayanai ne da ke nuni akan cewa lalle yaƙan khawarij abu ne wanda yake na daidai na daidai abu ne wanda yake tilas a yi kuma shari'a ta yadda da wannan malai yana wannan sharhin ne saboda asarin da muka karanta na sayyidina ali da ɗaya daga cikin sahabai yake ganin ai waɗannan mutane suna da siffa da kama ya za a ce za a yaƙe su ya za a ce za a yi faɗa da su da irin wannan sufofi da kamanceceniya nasu shi ne ma ya kawo cewa lallai yaƙansu daidai ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yanzu hawarja wannan kai tsaye batattu ne kuma 'yan bida'a ne to ne sai ya ce wa ahalul bida sharrun wa khatar su 'yan bida'a sharri ne kuma 'yan bida'a hadari ne hatta inna salam bun abi mutse har sai da aka samu ɗaya daga cikin manyan malamai mai suna salam ɗan abi mutse kana min afdal ulama'il kufa yana daga cikin manyan malaman kufa wa aqaluhum kuma yafi kowa hankali daga cikin malaman kufa ya ƙuli yana cewa wallahi li'an alƙallaha bi sahifata hajjaj in je lahira a ɗauki takaddan aikin hajjaj in fuskanci hisabi da shi gaban Allah a habbu ilayya min an alƙahu bi sahifata amr bin ubaid shi ya fi sauƙi a wajena kuma ya fi soyuwa a wajena da in sadu da Allah da littafin amru ɗan ubaid mun gane wannan ya je lahira ce to tafi hisabi ka zaɓi ɗaya daga cikin littattafan nan guda biyu da ɗaya za a yi maka hisabi gaban Allah ko dai littafin hajjaj ko littafin amur ɗan obaid ya ce na hajjaji zai ɗauka wanda ku dukan nan kun san wane ne hajjaji bin yusuf sakafi kun san abin da hajjaji ya yi kun san harkan da hajjaji yake a kanta allah maɗaukin sarki kyauta wannan yana kaiwa matuƙa ne wajen nuna ma al'umma haɗarin bida'a da kuma haɗarin 'yan bida'a wannan bayani malu ya ce zakara haza abu dawud a sijistani al'imam abu dauda ya ambaci wannan kama fi su'alat abi ubaid al'ajuri a shafi na 309 a lamba na 464 wani الزهبي zahabi fi siyar alamin nubala الزهبي zahabi ya ɗauko wannan bayani ya kawo cikin littafin shi mai suna siyar alamin nubala a mujalladi na bakwai shafi na 428 allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi to malam sai ce amur bin ubayd zahidun nasik shi wannan amur ɗan obaid mutum ne mai zuhudu mai taka tsantsan da kab da kab da duniyan nan sannan kuma mai yawan ibada ne da ƙoƙari da himma da jajircewa wajen bin Allah lakin na hudallun muftadi'un sai dai ɗan bida'a ne ɓatacce wal shi kuma hajjaj bin yusuf sakafi zalimun safak azzalimi ne mai yawan zubar da jinin bayan Allah wakilar sahifatai ne dukkanin waɗannan littattafai guda biyu sauda'u baƙaƙe ne cike da laifuffuka cikinsu lakin sahifata amr ashaddu sawadan sai da littafin amr ya fi duhu wa Amla bil kuma ya fi cika da abubuwan miyagu min sahifatul hajjaj sama da littafin aikin hajjaj ibn yusuf sakafi jama'a mun gano wannan da kyau ko gara littafin hajjaj da littafin amru saboda shi wancan ɗan bida'a ne duk ibadan da yake yi ibada ce ta ƙarya ibada ce ta yaudara ibada ce ta cuta ibada ce ta cuwa-cuwa da ake ɗaukowa ke danganta ma Allah wanda ba Allah ya ce a yi ba shi kuma wannan kawai ya fa san kawai shi mugu ne mai yiwa yana yin ibada mai kyau to gara zalimi da ɗan bida'a abin da ake so ka gane kenan yanzu misali a Najeriya gara mulkin azzalimai da kuma aikin yan bida'an kasan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wa haza huwa al-fiqh haza fiqhu salaf mala ce wannan shine fahimta kuma wannan shine fahimtar magabaci na ƙwarai magabata dukkanin suna da irin wannan tunani na ƙoƙarin bayyana ma al'umma irin haɗarin da bid'a take ɗauke da shi walihaza tajidul muallafat da wannan ne kake ganin rubuce-rubuce na malamai da latuhusa ba sa ƙididduguwa fi fadhi ahlul bid'a da suke bayyana fallasa ga 'yan bid'a wa kashfi awarihim da kuma fallasa su da nuna tsaricinsu a fili don kowa ya nisance su wa bayani sharruhum da bayyana ma al'umma irin sharrin su wa sharru mutaqadatihim da kuma bayyanar da sharrin irin abubuwan da yake na ƙudurin zuciyarsu wa akhtarihim alal umma da kuma nuna ma al'umma irin hadarin da 'yan bida'a suke da a cikinsu da kuma cikin rayuwansu ta duniya da kuma ta lahira ɗan bida'a musiba ne bida'a bala'i ce idan akwai ɗan bida'a ƙwaya ɗaya a cikinku to bala'i ya fara cinku kenan illa ma Allah idan kuka bar bida'a tana tafiya a cikinku to daidai ne da a ce mutum yana fama da kansa wacce take yawo ko'ina a cikin jikin shi Allah kaɗai sanda za ta ɓullo ta mai illa to haka ita wannan bida'a, Allah kaɗai san wannan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa haza huwa manhajus salaf wannan shine manhajin magabata alladhi yajibu an yafqaha nas an an yafqaha nas wanda ya zama wajibi a fahimtar da mutane su gane wannan sannan su gane fitina da hadarin bid'a wa ay yaqifu min ahli al-bid'a hazal al-mawqif al-wa'i kuma kowa ya kokari ya samu matsaya ga 'yan bid'a irin wannan gamsashen matsayin ya zama kyamanka da ƙi da tunkuɗi da gaba da bida'a in bai ɗara wannan ba to kakko ko sake ya gaza wannan mahala ce li'annal bida ta muddin. saboda ita bida'a to tana rushe addini baki ɗaya wal bida ta shari'un mudadun ita bida'a wata sabuwar shari'a ce da ke kishiyanta. litashri'illahi dangane da shari'ar Allah ma'ana bid'a kishiyan shari'ar Allah ne mai karo da shari'ar Allah ne mai warware duk abin da yake shari'ar Allah ne illan shi bida'a aksaru min ahlil ma'asi har ya mafi illa da kuma mugun abu na waɗanda suke aikata laifuffuka wa ahalul zulm da kuma waɗanda suke su macuta ne a zalimai wa ahalis safaki dima gari mai zubar da jinin jama'a da mutumin da yake ɗan bida'a ne haula ima ya ƙuluna na haza dinullah mutumin da yake kashe mutane baya cewa abin da yake addinin Allah yake yi bai cewa abin da yake biyayyen Allah yake yi baya cewa ɗa'ar Allah yake yi amma shi ɗan bida'a. yana ɗaukan duk abin da yake addini ne biyayyen Allah ne yana sa ran ma Allah maɗaukin sarki ya ba shi lada ne walau ƙalu da za su ce dinullah misali mai garkuwa da mutane don ya karɓi kuɗin fansa inda zai ce ai addinin Allah yake yi lakas zaba humun nasu da mutane sun ce ƙarya kake da ɗan bidan da ɗan sunnan da kowa zai ce mai ƙarya yake yi lakin ha'ula su ko waɗannan 'yan bida'a yakhda'una nasa suna yaudaran mutane wa yaquluna suna cewa dinullahi da suke addinin Allah ne wa yunfiqu batilihim taka suke ƙoƙarin isar da wannan banna nasu zuwa ga mutane masu raunin fahimta masu ƙarancin ilimi sai su karɓa domin an ce masu abin da aka zo da shi ɗin ma addini ne walau kana ilhadan ko da abin da su 'yan bid'an suka zo da shi ilhadi ne wa zandaka ko tsantsan zindikanci wa kufran ko kafirci a fili wa dalalan ko ɓata ya roju alan nasu wa yin fiko haka zai ta ƙoƙarin yaɗa wannan abu yana ƙoƙarin a fahimce shi kuma a karɓa duk da sunan addinin Allah wa fi'ilan raja ala kasirin minan nas kuma aikace in ka tsaya ka kalla da kyau wannan ya shiga cikin mutane da yawa kuma sun karɓa yanzu abin mamaki mutane da yawa ne suka shiga cikin al'amarin boko haram kuma bida'a ce jiyan da mutane da yawa suka shiga al'amarin shi'a kuma bida'a ce jiyan da jama'a da yawa suka shiga al'amarin ɗariƙoƙin sufaye kuma waɗannan bidowai ne in kai ta lissafi sai abin ya riga ɗaure ma kai ya kai mutanen suka iya gamsuwa suka karbi irin waɗannan soye-soyen zuciya da waɗannan bidowai suka gamsu ka aminta a matsayin cewa wannan abin addini ne kun gano wannan saboda suna zuwa da yaudara suna zuwa da daɗin baki da gwalangwaso suna halattar wa mutane abin da zuciyarsu yake so suna ƙin gaya masu abin da Allah yake so in sun ga zuciyarsu ba za ta so wannan abu ba da haka da haka da haka har jama'a suka karɓi wannan abu suka ci gaba da yin shi Allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce alhajjaj shi hajjaj baghidun min zalikal waqt hajjaj a zamanin da yake mulki jama'a suna ƙin shi a lokacin da yake mulkin ila yau na haza har zuwa yau ba mutum ɗaya wanda za ka ji ya sanya maɗan shi suna hajjaj ko ya ce na ƙaunan hajjaj ko kuma ya rika faɗin darajoji da falololin hajjaj mana hajjaj tun yana mulki yake ƙin shi har zuwa yau mala yake cewa yabguduhun nas mutane na ƙin hajjaj kuma suna adawa da gaba da shi wa amru bin ubaid shi ko amru dan ubaid kasirun minan nasi yamdahunahu da yawa daga cikin mutane yaba mai suke mal asafu shadid wannan ba karama abin da kai ci bane zunzurutun dan bid'a batacce irin wannan jama'a yaba mai suke yanzu ibnu arabi al-hatimi at-ta'i da suke ce ma khatimatul awliya duk da taɓargaza da zagin Allah da abubuwan da yake yi wai jama'a ya bayi suke suna mai addu'a al'imamul jili daga cikin a'imma na bida'a haka za ga addu'a da faɗin kalmomi nagartattu suke gaya mashi aka hallaci da sauran duk waɗannan ɓatattu waɗanda suka zo da bidoe suka zo da shirka da kafirci da ɓata addini duk waɗannan yabansu ake jinjina masu ake yi shi yasa malai ce gara azzalimai da yan bidaa so da shi azzalimi ko ba a gaya maka illan shi ba za ka ji illin shi a jikinka ai kai da kanka za ka guje shi kuma za ka ƙi shi an gano wannan yanzu 'yan najeriya ba wanda ya zo ya ci kansu zaɓi jonathan ai su da kansu ne suka yanke ma kansu hukunci suka guje shi saboda abubuwa da yawa da ke tare da shi kun gano wannan amma yanzu 'yan bida'a in suka sa taro da za su je za su yi a katsina ko a wani waje sai ga jama'a ba iyaka sun je kuma batar da su za a yi kudin su za a karba yaudarar su za a yi Allah za a yi makariya a ci mutuncin annabi kuma sun yadda su je kun gane <clears throat> yanzu kana ganin yan bid'a ne za su tako faifaci kafa gaggari igari kamar maiduguri kamar kano kamar kaza a ƙasa wai zo garin nan da sunan me a zamanin annabi mutum ne fa yi alkawari zai je aikin hajji a ƙasa annabi ce hawa abin hawa kun gano wannan da ke ku ɗaya daga cikin rukunin musulunci ya hana amma ya aka yi aka gamsar da waɗannan 'yan bida'a har suka iya yadda su yi kwana da kwanaki suna tafiya a hanya har su zo su yi aikin bida su koma yasa malai ce ɗan bida abin ƙi ne sama da yadda ake ƙin fasiki an gano wannan ma'anan wannan da ka zama ɗan bida in ya zama dole sai ka yi ɗaya duk da illoli ne muni ne abu ne mara kyau amma ya zama wajibi sai kai ka yi ɗaya to gara ka zama fasiki da ka zama ɗan bida'a ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to ne sai ya ci gaba da bayani da cewa wa kasirun minan na min ahlil kaddi yuqaddisuna yukaddisun da yawa daga cikin yan bida suna tsarkake irin wannan mutumi limaza li'annan nasa yukhda'una bihim sau da jama'a ana yaudaran su da waɗannan mutanen wahum ashaddu khataran alal islam kuma su suna cikin mummunan haɗari ko kuma su ɗin da kansu haɗari suke akan musulunci min al-hukam az-zalama sama da shugabanni macuta a zalimai 'yan kama karya da Allah madaukin sarki ya ɗora ɗan bida a kanka to gara Allah madaukin sarki ya ɗora zalimin mai mulki a kanka yi diyan da ya so da kai gara wannan da wancan <clears throat> Jama mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya ce make mu to sai mala ya ce ilmul kalam allazi huwa juz'un al'an min dalalil firaq ad al-mawjudati al-an haka abin da ya shafi ilmul kalam wanda shi wannan ilmul kalam wani yanki ne daga cikin yankin bata da a wannan zamani kungiyoyin batattu suka rike a matsayin kokarin yada abin da suke kira da addininsu yawa <clears throat> mun gano wannan da kyau ko sai mala ya ce jiz'un min dalalihim wannan yanki ne na batansu ahalul kalam indahum kalam su yan ilmul kalam za ka same su da maganganu iri iri iri iri na ƙoƙarin sai sun nuna mutane abin da suke a kai daidai ne abin da suke a kai shiriya ne abin da suke a kai shi ne kaɗai tsira da mafita lakin ma indahum ƙubur ba su da kabarin da suke zuwa suke maɗawafi ko suke roƙon wanda yake cikin kabarin ma inda hum khurafat ba za ka same su da maganganu irin na su tijjani na zagin alkur'ani da zagin allah ba ma inda hum tasawuf ba su da aiki da maganganu irin na sufaye inda hum ilmul kalam su kawai suna ɗaukan shari'a ne da abin da ya shafi siffofi na allah maɗaukin sarki su yi amfani da hankali da surutun baki da 'yan hikimomi su bata ma'anansu wa huwa khabis ilmul kalam abu ne mummuna abu ne mai illa abu ne mara kyau abu ne wanda bai kyautu musulmi ya ɗauka ba قال imamu shafi'i rahimahullah babban malami al'imamu shafi'i Allah madaukin sarki ya ji shi ya ce li'an yalqa Allah al'abda bi kulli dhanbin ma da shirk mutum ya je wajen Allah da kowane irin zunubi in dai ba shirka bane, ne a habbo ilayya min an alkahu bi ilmil kalam wallahi ni dai da in je wajen Allah yana tuhuma na da ilmul kalam gara in je yana tuhuma na da kowane irin zunubi in dai ba shirka ba ce kaga kenan mai aikata zunubi wani daban can zai iya samun kubuta amma wanda yake ilmul kalam zai wahala ya kubuta sau da ɓata addinin Allah yake yi amma zunubi zunubi Allah madaukin sarki yana gafarta shi liman ya sha amma in ya zama mutum aqida ta ɓaci yana ƙoƙarin ɓata addinin shi da addinin mutane wannan ya shiga matsala matsala ba ya karama ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan ilmul kalam shine ɗabi'un wasu da suke amfani da surutai da ƙarerai da ƙoƙarin kifa kura da gado don a nuna wa mutane abin da ake fa daidai ne kuma alhali bata ne madadin al'umma su bin madaran nassi da shari'a da dokokin Allah sai su karkata su bi waɗannan abubuwa na shirme domin gudanar da addinin sa kai Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan riwaya na al'imamu shafi'i malice rawahu abu nu'aym fil hilya abu nu'aym ya fitar da ita cikin hilyatul auliya juz'i na tara shafi na 111 lalaka'i da al'imamu lalaka'i fi sharhi usulul itiqad a cikin littafin shi mai suna sharhu usulul itiqad a juz'in farko shafi na ɗari da da arba'in shida. a lamba hadisi na 301 ɗaya wa ibn abdulbar ibn abdulbar ma ya fitar da wannan riwaya fi jami'i bayanil ilmi a jiz'i na biyu shafi na 192 a lamba na 913 wa fil itika <clears throat> <clears throat> shafi na 30 na 78 wa taimi al'imamun taimi ma ya fitar da wannan riwaya fil hujjati fi bayanin mahajja a jiz'in farko a shafi na ɗari da sha biyar da kuma shafi na ɗari biyu da ishirin da hudu haka ibn asakir a cikin tabiyun kadhibul muftari a shafi na ɗari uku da talatin da bakwai wa ghairuhum da wasu malamai waɗanda ba wannan ba duk sun kawo wannan riwaya na limamin shafi'i da ke cewa bawa ya haɗu da Allah da kowane irin zunubi in dai ba shirka ba ne to ya fi ya haɗa da Allah Allah yana tuhumar shi da ilmul kalam so da ilmul kalam bida'a ne mun gano wannan da kyau ku littattafan ilmul kalam a cikin tauhidi irin sa hayatul islam idaatul dujinna ibrahimul laqani da duk waɗannan littattafai na 'yan bid'a da ake karantarwa da sunan tauhidi ka sake ka haɗu da Allah da wannan to ka shiga uku Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fa ilmul kalam sharrun mala ya ce ilmul kalam sharri ne ɗaita na ƙaho firakud dalal ƙungiyoyin ɓata su suka ɗauki wannan ilimi a matsayin abin da suke bautan Allah da shi wa adafu ilaihi dalalat sai suka jona wasu ɓatan masu yawa a jikin shi suka raka za ka ga ɗan ɗariƙa ne da ilmul kalam ga shege da hauka kenan za ka ga ɗan shi'a da ilmul kalam ba da ilmul kalam ɗan son zuciya da ilmul kalam kun gano wannan da kyau ku sai suka haɗa wannan ɓata ne sai suka jona da kuma wata ɓatan da suke tafiya a kanta Ka ga ɓanna bisa ɓanna kenan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ƙala ba'adu salaf wanda ga cikin manyan malaman farko ya ce inna la nastatiya an haƙi kalamal yahudi wa nasara ya ce wallahi muna iya ba da labarin abin da yahudawa da nasara suke faɗa amma wala nastatiya an haƙi kalamul amma ba ma iya ɗauko maganganun jahamawa muna buga misali da shi za ga ana iya ɗauko maganin yahudawa da nasara hatta a cikin alkur'ani ana buga misali da shi amma ɓannin ilmul kalam da ke cikin maganganun jahamiya mutazila da sauran ɓatattu ba ka iya ɗauko wannan maganan ka faɗa in ma za ka yi istishadi da irin wannan magana to za ka yi ne ka yana ɗarɗar saboda illa da bala'in da ke cikin wannan maganan nasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi rawahul bukhari al-imam bukhari fitar da wannan magana fi halki af'alil ibad a shafi na 31 wadarimi fi raddi alal jahamiyya haka al-imam darimi a cikin littafin shi dake bayanin raddi ga jahamawa a juz'i na 26 shafi na 24 wa abdullahi ibn ahmad fi sunnah a jizgin barko shafi na 111 a kuma shafi na 23 da kuma jizyin farko shafi na 174 da kuma 216 min tariki abubakar annajad fin raddi alamai ya bi khalqil qur'an ya zo raddi da martani ga waɗanda suke cewa alkur'ani halitta ne a lamba na saba'in da ɗaya wal'ajuri da kuma al'imamul ajuri fit tasdiki bin nazar mun gane a shafi na talatin da uku lamba na tara an abdullahi bin mubarak rahimahullah abdullahi dan mubarak allah madaukin sarki ya ji kanshi shi ne ya faɗi wannan kaga ana an gaya maka wanda ya faɗi magana amma shi kuma ce kala ba'adu salaf wane ya faɗi wancan maganin cewa suna iya ba da labari na maganganun yahuda da nasara amma ba sa iya ɗauko maganin jahamiya shine abdullahi ɗan mubarak allah maɗaukin sarki shiryattun hazal kalam as-salaf haza kalamu salaf fi ahalil kalami wal jahamiya wannan su ne maganganun malaman farko dangane da jahamawa da ko masu ilmul kalam ƙabla an yi jadal fikir sufi kafin a samu fahimtar sufaye bi wahadatil wujudi wal zamanin da malaman nan suke waɗannan maganganun ko babu sufanci kwata-kwata ba ɗariƙa ba wannan aƙidan kowa Allah ne wahadatul wujudi ba ta gaba ɗaya a duniya walhulul ba ba aƙidan da ke cewa Allah yana shiga jikin mutum ko ko mutum ya zama Allah ba wannan aƙidan gaba ɗaya a zamanin da ba wannan babban batan ya ƙolo na hazal kalam suke faɗin irin wannan maganan ƙaddara da a zamaninsu akwai maganganun da 'yan ɗari kunnin suke faɗa wani irin maganganu ne waɗannan malaman za su faɗa kun gane wannan da kyau ko fa kaifa law adraku man yaqulu bil hulul me kake tsammani da a ce malaman nan sun riske waɗanda suke cewa Allah na shiga jikin mutum ko mutum ya zama Allah wa ya bi wahadatul wujudi suna cewa duk wanda ka gani a duniya duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ne me kake tsammanin da waɗancan malaman da ke zafafaffun maganganu akan irin 'yan bid'an da suke zamani da su sun yi zamani da waɗannan me kake tsammanin za su faɗi a kansu maganganun suna da yawa wanda za su faɗa Allah ya tsare mana imaninmu Malam ya ce falbida a taƙaice dai bida'a khabithatun abu ne mai muni abu ne mai illa wadimarun alal islami wal muslimin ita kuma bida'a kamar wata greda ce wacce take niƙe musulunci da musulmi ولهذا تجد المؤلفات في بيان حال khawarij da wannan ne kake samun malamai sun yi rubuce-rubuce iri-iri suna bayyana halin hawarijawa wal murji'a da kuma murji'awa wal mutazila da kuma mutazilawa warrawa fid da 'yan shi'a wa ghairuhum da wasu batattun da ba su ba li khuturatihim alal islam so da irin hadarin da waɗannan 'yan bida'a suke da shi kan musulunci fayaji ba an na turka hazihi tijahatil bid'iyya dole ne mu bar duk wani irin bayani da duk wani irin istinbati da kowane irin kira da ake mana na bid'anci wa siyasiya da kuma a zo maka da bayani irin na siyasa an tujan tumai wihal islam nan a ƙoƙarin gurɓatawa da ɓata musulunci wa turido an tujammi'a a ce wai ana son a haɗa musulmi waje ɗaya ne wato kattilal musulmi na ala ayi halin a gwamutsu nan a jawo nan a kowane irin hali a tara jama'a kano fi wujihil kuffar a ce waya tinkari kafirai dan izala ya zo dan ɗarika ya zo dan ahmadiyya ya zo dan shi'a ya zo dan kaza dan kaza duk a haɗu kowa ya manta kafirai ne suka zo mana bala'i jama'a mu manta da saɓaninmu mala ce kar wanda ya yaudar da wannan shiriritar fi muwajihatul kufar wai a ce a tunkari kafirai da kowane kazami ta jime ma yuslih ga wannan gayyar banzan ba zai nasara ba ba inda zai kai ku illa nadama illa ku shiga cikin kunci illa yi nasara da ku a kanku baki daya da su waɗanda suke kan wannan abin to suna tsokanan ma Allah ne ba wai aikin Allah suke yi ba in gano wannan da kyau ku waya ce wai a haɗu a tattaru wai a tafi a haɗa kai don a tunkari kafirai waje ɗaya ba a haka ahlu sunna sina su kaɗai duk wani ɗan bida shi ma je ya ware na shi shi kaɗai ma ba maganan wai a haɗu a tafi a aiki tare a haɗa a je a yi ɓanna a tare dai amma ba a haɗa a aiki a tare ba saboda ba a aiki a tare irin wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce nu jami'un nas mu muna kira ne a haɗa mutane waje ɗaya ala kitabillah akan bin littafin Allah wa ala sunnati rasulillah da kuma bin sunnar annabin Allah amma an nu jami'ahum alal hulul amma ma haɗa su akan wai a waye gari a ce Allah yana shiga jikin mutane wa ala wahadatul wujudi kuma ce a haɗo a kan kowa ya amince da kowa Allah ne wa'alar rafdi ko a kan aƙidan shi'anci da suke kiran taron usbu'ul wahada wa'al ƙuburiya ko a haɗu a kan abin da ya shafi bautan ƙabarruka a ƙa’idil kafira ko a haɗu a kan wata aƙida kafira allati hiya akfaru minal yahudiyya aƙidan da tafi yahudanci kafirci wa minan nasraniya kuma da aqidan da tafi nasraniyanci kafirci nujammi'un nas ala haza yanzu mu zo muna kururuwa muna kiran mutane wai a zo a hada kan wannan shiririta wa naqulu muna cewa haza huwal islam wai wannan shine musulunci jama'ar annabi haza huwa dalal wallahi wannan shine tsantsan bata wali haza yajibu an yafqaha al muslimuna dinahum da wannan ne dole ne musulmi su tsaya su fahimci tsantsan addininsu da abin da yake haifar ma addininsu matsala wa an yasma'u fi wa an yas'au fi takhlisul islam kuma su kokari wajen tsami musulunci wa tasfiyatihi da tace shi daga waɗannan gurbatattun abubuwa wa tarbiyatan nasu ala dinin lahil haq a tsaya a tarbiyyanci mutane akan tsantsan addinin Allah na gaskiya liyanalu minallahi tabaraka wa ta'ala karama wal izza wan nasar fi dunya domin mutane su sami karama su samu izza su samu nasara a wannan rayuwar duniya wannan jatu wasu sa'ada fil akhirah sannan su tsira su samu arziki da yaukakan gafara da jin kai a gaban Allah madaukin sarki a ranar lahira jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan shine abin da ya kamata aƙalla a ce jama'a sun tsaya sun fahimci wannan wajibinmu ne tilas mu ne mu yunƙura mu duka mu fahimci wannan abin da malam yake kokarin fahimtar da mu shine mu haɗu akan addinin Allah sannan mu kare addinin Allah daga waɗancan bid'o'i da waɗancan kafirce-kafirce da waɗancan rigingimu da shiririta wanda yake ɗubgowa ake shigo da shi cikin addinin Allah wanda bai da asali nas'alullaha an yuwaffiqana muna roƙon Allah madaukin sarki ya datar da mu wa iyyakum da ku wa an yafqahana fid din wa an kuma Allah ya fahimtar da mu addinin shi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din domin duk wanda Allah yake nufin shi da alheri sai ya fahimtar da shi addini amma Allah bai nufin ka da alheri kana kallon ɓata. sai ka bi ta ka saki addinin kana kallon shiriya Allah wala sai ka batta Allah bai nufe ka da alheri ba kaga kai ta mutum bayani wai ya gane abin da yake akai ba daidai bane amma iri-iri mutum ya kasa ganewa wannan ba daidai bane Allah bai nufin shi da alheri Allah ka nufe mu da alkhairi nas'alullah an yarzuqana muna roƙon Allah ya azarta mu hadal fiqh wannan fahimta fi umuri dinina cikin al'amuran addininmu fi tarbiyyatina wajen tarbiyyanmu wa fi taujihina da kuma fuskantar da mu da ‘ya'yanmu da duk wanda yake tare da mu fi mawaji hatina lalbaɗil yadda za mu iya tunkarar rushe bida'a bi kulle a shikalihi da dukkanin yaniyin ita bida'ar walbaɗil da kowace irin ɓanna ya tafawat wanda sun sha bamban da juna واخطر شيء البدع albida wal muhdathat mafi hadari daga waɗannan abubuwa na ɓanna to ba kaman bid'a da abubuwan da ake ƙirƙiro ma al'umma a shigo masu da shi cikin addini da sunan cewa ku makalkale ko fariƙe addini ne gam da gam kar ku saki yanzu dan Allah malam abin da yan dariƙa suke yi dan Allah wai wannan abun ina ganin ko mai hankali ya san ba addini bane ta ma jiyan da aka ɗora su a kai kuma a shirye suke su kwanta su mutu akan wannan abu jama'a mun fahimci wannan da kyau a shirye suke su kwanta su mutu sun yadda akan wannan bannan da suke a kai jiyan da yin shi'an nan ji kawaris din nan da duk wani batacci yana nan ya yadda abin da yake daidai ne yayi daukan alkur'ani da sunna ge masa tawili ya bankara su don cimma wata bukata tashi ta zuciya wannan musiba ce Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce wale haza kanar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla an tuje da hazihil bida'a kaga kafin a zamanin annabi a samu waɗannan bidu'o'i kun gano wannan a zamanin annabi duk waɗannan bidoyin da muke magana ba su a zamanin shi to tun kafin ma bidoyin su zo ya annabi yake hawa mimbari yana huɗuba wa ya kuma ya fusata cikin wannan huɗuban nashi wa yi hammiru wajihahu kaga fuskan shi ta yi ja ya murtike yana cikin tashin hankali wa ya alo sautahu ya ɗaga sautin shi sama ka annahu munzuru jeshin ka ce kwamanda ne a fagen fama yana raba ma sojoji aiki ya kuli yana cewa sabbahakum wa masakum garin ku ya waye ku sani kuma yamma muke jira sun ya ƙuli. sannan yana cewa fa inna khairal kalam kalamullah mafi alherin zance dai to littafin Allah ne wa khairul hadi mafi alherin shiriya hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiriyar manzon Allah ne wa sharral umuri Satuha, mafi sharrin al'amara kaf ne abubuwan da ake kirkirwa na bida'a kaga babu bida'a a lokacin amma annabi yana rigakafin bida'ar. cewa sharri ne ko ta zo karku yi kaga alama ne daga cikin alamun zafata zu za kuma a yi za a bi za a goya mata baya za a kashe dukiyoyi masu yawa har wasu su sadaukar da rayuwarsu wasu kuma ya zamanto iliminsu da ƙoƙarinsu da ƙwazonsu suna yi ne domin haɓaka bida'ar shi sa annabi ya magana ya ja kunni ya faɗa ya a kan haɗari da kuma bala'in bida'a Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wani hadisi al-imam muslim ne fitar da shi a cikin littafin shasahe a a kitabul juma'a a lamba hadisi na 867 daga sahabi jabir dan abdullahi Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda wa harrada ala qatlil khawarij haka a zamanin annabi ya kwadaitar da a kashe da yakan khawarijawa qabla an yujadu dan a zamanin shi ma ba su mun gane wannan da kyau ku a lokacin ba su babu burkushin su ba komi nasu amma annabi ya kwadaitar da in sun zo a kashe su a yaƙe su amma wujida da an samo tsatsansu ne wa aslihim da asalinsu a zamanin shi au alladina ya na min di'ihi ko wanda daga tsatsan shi za su bayyana wa huwa dhulhu waisara a zamanin annabi shi ɗaya ne kuma tsiyen shi ma bata fara ba fa min zalikal waqt bada'a yahduru ya haduru, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya rika tsoratar da al'umma haɗarin waɗannan khawarijawa wa yubayyinu sharrahum kuma yana bayyana ma al'umma sharrunsu wa yuhaffu ala qatlihim yana kwadaitar da mutane akan a yaƙe su a karkashe su wa yubayyinu liman qatalahum min al wa was-sawab ya rika bayyana me Allah zai ba duk wanda ya yaƙe su ya karkashe su na lada da kyakkyawan sakamako wasawabul azimu inda la lada da sakamako babba da ke wajen Allah annabi bayanin duk wanda ya wancan gwagwarmaya na yakansu ga abin da zai samu hatta inna aliyan la yukhbiruhum bi hazal jaza kai har sai da aka waye gari sayyidina ali da Allah madaukin sarki mai muwafaka na yakan waɗannan khawarijawa saboda girman abin da annabi ya faɗa zai ba Allah zai ba duk wanda ya kya khawarijawa ya iya gaya masa habbai girman wannan sakamakon alladhi dakharahu Allah eh liqatlatihim liqatlatihim irin ladan da Allah ya tanada ga wanda ya yake su sayyidina alma ya ce ba zai faɗi ba li Allah ya dan kar wanda ya yaƙin ya yaudaru li Allah ya takilu ko ma su koma gida ci hatuwa shi kenan cin da muna da wannan mai kai mu kuma wani yaƙi eh yankalo na yankalo anil amali su waye gari kawai su sanyi su kasa yin sauran aikace aikace su ce ina ai duk wanda yake da wannan ta ishe shi a lahira amrun azimun jiddan kai jama'a wannan al'amari ne mai girma kwarai da gaske kada ya kona aksara min thawabi qitalil kufar mai yiwa ma ya fi ladan yakan kafirai sau da ya ladan yaƙan kafirai ai annabi ya faɗa amma ladan yaƙan khawarij aka ce mai girma ne ba faɗi ba an kya faɗa ne tsoron kar jama'a su shantake ashe wannan ladan babba ne ashe wannan ladan mai girma ne ashe abin da ke tattara na wajen Allah kaɗai ya san shi ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu kaga babu sa a zamanin annabi amma jiyan da annabi ya yunkura yana bayyana wa mutane hadarinsu yana jan hankalin al'umma akan su taka tsantsan da su ka kaddara da a ci akwai zamanin akwai su a zamanin annabi me annabi zai faɗi a kansu Allah kaɗai ya san shi abin da kai ci wasu daga cikin 'yan bida sun san wannan fa wasu daga cikin waɗanda suke mara malaman bida sun san wannan fa amma sai ka kasa fahimtar wayya aka yi ne aka juyar da kwakwalansu suka bar abin da yake shine shiriya suka fada cikin abin da yake shine banna Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace wa haza lamma qatala hisham ibn abdul malik hisham dan Abdulmalik wani sarki ne wa kana yatawarra an safki dima shi dillafin laifin da aka yi baya kashe mutane yana taka tsantsan wajen kisan kai to yayin da ya kashe wani taƙadari cikin 'yan bida ba khawarije mai suna ghailan wa rajulan akhar ismuhu salih da wani mutum mai suna salihu shi ma dan boko haram ne a wancan lokacin fanadima sai yana dama sakamakon kisan wata asafa wata hassara yake ganin yayi mugun abu hankalin shi ya tashi kataba ilaihi ahadul ulama sai ɗaya daga cikin malaman musulunci ya aika mai da rubutu fi hadal waqt tun a wancan lokacin ya rubuta mai wasiƙa wa huwa raja'u bin haiwa ana ce mishi raja'u dan haiwa babban malami ne ya aika mai ya ce amma ba'du faqad balagani annaka annaka hasarta wa nadimta min qatl fulan cewa labari ya zo man kana cikin damuwa da kunci wai cewa kai ɗin nan ka kashe wani eh wallahi la qatlihi afdalu inda Allah kashe shi ya fi kima wajen Allah min qatl alfai min turki wa rum sama da kashe mutum dubu daga cikin arnan turkawa da kuma arnan rumawa shi kadai a kashe shi ya fi kashe waɗancan a wajen Allah me na kana damuwa don Allah madaukin sarki ya taimake ka ka kau da mugun iri da hannunka mun gano wannan da kyau ku. wannan riwaya ta zo a cikin littafin ash-shari'a jizi na biyu shafi na 929 za mu zo mu karanta da 922 da kuma sharhul da ahlus sunna na al-imam al-lalaka'i a jizi na hudu shafi na 717 Ke sa duk sanda wani yake wani kasa a guye wani wani ɗarɗar akan wannan ka ci a kana ina hisham ɗan abdulmalik sanda ya kashe gailan wani ba kawarije ne da ɗan uwan shi salih ya shiga damuwa da kunci raja ɗan haiwa ya ce mashi kai ka bar ɗan bida mabannaci kamawa da wannan ya bi kashe tarkawa ya bi kashe rumawa dubu biyu a wajen Allah ba wani maganar damuwa duk wanda yake maɓannaci ne a kawo da shi kawo ba abin da zai yi in ko kuka bar shi ko su ya la'anta duk abin da ake yi. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin yani al-kuffar abin da yake nufi kafirai saboda a wancan lokaci waɗanda ake yaƙa su ne turkawa da ruma su ne kafiransu li'anna haza bala'un wa fasadun mala ya ce wannan bala'i ne kuma fasadi ne yan fi dinil umma wanda yake lalata addinin mutane wa fi jismil umma hatta yanayin jikin mutum masu ya ɓaci misalin sartan ita bida ku da waɗannan aƙidu miyagu yadda kasan kansa ne in ga gan shi a nan ko ƙarshen ta ya wuce wannan wajen illan shi ya wuce duk inda baka tsammani wa misul idar misul hazil amrad wal akhtar ce kamar duk wani irin bala'in cuta ne na hawan jini musiba wanda yake bin jini ya lalata mutum baka tsammanin shi sai ga ya la'anta mutum kawai dare ɗaya. wani ma zai ce shi bai sai yana da wannan abun ba kawai sai ya samu ya ga shanyewan jiki kuma a jikin shi mahala ya ce fahaza huwal fika wannan shi ne tsantsan fahimtar addini ba an yafqaha nas dole ne an yafqaha nas a fahimtar da mutane ba an yatarabban nas ala hazal manhajar wa'i dole ne malamai su tarbiyyar mutane akan wannan manhaji nagartacce walaisa ala manahijis siyasiyatil balha ba wai kawai a mai da addini ya zama siyasa karmace a zuwa haɗa kai a tafi a cikin shiriri ta ba allati la hammal ha illa tajmi'in nasa alal batil wanda ba su da wani himma sai dai kawai a haɗa mutane akan abin da yake banna wa alal fasad kuma a tattara mutane akan fasadi wa alal dalali da kuma abin da yake tsantsan bata wa alal diya da kuma abin da zai la'anta mutane ya susuta su su zama tsantsan waɗanda ake kira da albatalon su ɓata addini kuma su ɓata rayuwar mutane fanas'alullah an yufaqqihana fi dinihi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu addinin shi wa an yuhayyi ali hazil umma rijalan Allah ya tada mu wannan al'umma wasu mutane sadiqina masu gaskiya kan addini wa shababan mukhlisin da kuma samari waɗanda suke da gaske yarfa'una rayatar tauhidi wa sunna wanda su za su daga eh, tutan addini da sunna wayan haduna bi hazil umma min ha min kaw min liyakar ah, mana lahu fi haza duniya kuma su ɗauki mutane cikin karaukan da za su kai zuwa ga tudun tsira domin Allah madaukakin sarki ya karrama mu a wannan duniya wa fil akhira da kuma ranar lahira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama yace wannan shine abin da yake roƙon ma wannan al'umma Allah madaukakin sarki ya hore mata wanda za su tsayu da gaske su yaki bida da son zuciya ita bida da gaske ake yakanta son zuciya da gaske ake yakanta barin waɗannan abubuwan cikin al'umma ba ƙaramin haɗari zai haifarwa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin to bayan da malai karkare mana bayanai da sharhi a cikin babi na bakwai to babi na takwas malai ce babun zikir thawabin man qatala al-khawarij au aw A nan za a bayyana lada na dun mutumin da ya yaƙi khawarij ya kashe su ko su suka yaƙe shi suka kashe shi to akwai lada na musamman da allah maɗaukin sarki ya tattalar ma duk wanda ya wannan aiki da za a bada ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya shiga cikin yaƙan khawarij ya kashe su akwai lada na musamman duk wanda ya shiga yaƙan khawarij suka kashe shi akwai lada na musamman da zai samu mun gano wannan da kyau ko da wannan babin abin da zai karantar da mu kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce haddasana Musa bin Harun ah, <clears throat> Abu Imran قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce ya khuruji akhir zamani qauman a ƙarshen zamani wasu mutane za su bayyana in ji annabi a hadasul asnan za ka same su da ƙananan shekaru yara ne ƙanana a ƙarshen zamani za su bayyana su a halam masu wautan tunani an bayyance wannan da kyau ku duk abin da za su yi wauta za su kawo shi ga yara ƙanana masu ƙananan shekaru sannan sufa ha'ul a halami duk tunaninsu tunani ne na wauta an gano wannan da ke ku ba abin da ke cikinsu sai tsaban wauta ya na min khairi ƙaunar bariya za ji sun zauna suna karanta hadisan annabi da bakinsu yamrikuna min al-islami amma suna barin musulunci kama yamruqu samu minar ramiya kamar yadda idan an harba kibiya take fita daga cikin dabban da ta samu ba tare da kaga wani abu gaya ma jini na wuce kenan mana put ba abin da suke ɗarsasuwa da shi na musulunci ko su amfani da shi fa mallaki yahum annabi ya ce duk wanda ya haɗu da su daga cikin ku falyaktulahum ya kashe su fa in qatalahum ujra inda Allah in ya kashe su to yana lada a wajen Allah yara ne ƙanana masu ƙananan shekaru masu wautan tunani za ka ji maganganu suna karanta hadisai na annabi a bakinsu amma ka ji sharrin da annabi ya faɗi a kansu jama'a akwai sacin al'umma ko babu su nemo karatu ran nan na ce ɓannan irin waɗannan ko mataki-mataki ne malam zai zo zai mana sharhi shi ba na son mun karanta nassin mu ma tsaya mu yawaita wani sharhi a eh, madakali zai zo duk abin da ake nema a wannan gaban sai ya gaya mana duka ba abin da zai rage kun gani za ga sun zo da abubuwa sai ka ɗauka addini ne to mataki-mataki ne na batan nasu akwai sanda za ka kai matakin da za su kai ga ɗauki makami akwai matakin tsiwa akwai matakin kaza amma mai ke sa suke waɗannan abubuwan wautan tunani da ke cikin zuciyarsu ɗauka suke umun yi kaza da nasara umun yi kaza da ɗaukaka yi da an yi kaza to da kun gano wannan da kyau ku wannan wautan da haka shi ke kai su ya baro su din ka same za suna ganin ai tura kaɗan yanzu ya rage nasara na gaba kuma ga su yara ba wani wanda zai cincida wani wajen tunani sai ka biye masu sun kai ka sun baro ka ko ka mutu ka je ga bala'i ko kuma rayuwa ce tsawo ka gane cewa ka tabga kazamin wutan da dama ba haka ka yi ba an fahimci wannan da kyau ko sufa hawul ahlam kenan malai ce fi isnadihi asim buna abin najud akwai cikin isnadin shi akwai asim dan abin najud hadisu Hassan, hadisin shi mai kyau ne fi shawahid wala hu shawahid min Hadisu ali wa abi sa'idin wa jabir wa ghairuhum taqaddama zikruha qariban mun karanta hadisan da za su ƙara ma wannan ƙarfi wanda ba su da mishkila ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce na abu sa'idin al-mufaddal bin muhammad al-jundi bil masjid haram shi wanda ya koya mai hadisin na masallacin ka'aba ya koya mai qala haddathana aliyu ibn ziyad al قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سميت الأزهر بن الصالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وخرجت خارجا بالشام يتي وس ان تاوايني خوارجاوا suka bayyana a ƙasan sham faƙatalu aka ba karkashe su falakau fa'alkau Filjubbi au bi'ir sai aka zuba su a wani kwakwari ko wata rijiya ƙala fa'akbala abu umama wa ana ma'ahu abu umama sai ya tinkaro inda suke lokacin ina tare da shi hatta wa kafa alaihim ya tsaya a kansu sun mabaka sai fashe da kuka sun maƙala subhanallah ma fa'ala shaitan bi hazil umma cikin ikon Allah jin da shi ɗanke wasan kura da wannan al'umma kilabun nar karnukan wuta kilabun nar karnukan wuta so uku sharru katlata ta zillis sama mafi sharrin waɗanda aka kashe wanda sama te mai inuwa su ne waɗannan sharru katla ta da zillis sama mun gano wannan khairu katla wanda kuma waɗannan suka kashe to su ne mafi alherin wanda aka kashe ta ta zillis sama wanda sama te rumfa khairul qatla ta ta zulla sama kun san mafi alkhairin gawakin da aka kashe wanda sama taimarin fa khairu qatla ta ta zulla sama yace man qataluhu waɗanda waɗannan shedanin suka kashe shine khairu qatla waɗannan su ne khairu qatla wanda kuma aka kashe daga cikin su ne mai sharrul qatla sannan su ne kilabun nari karnukan wuta abu umama sabon annabi ne ƙala ƙultu ya aba umama mai tambaya ce malam abu umama a she'un ta ƙuluhu bi ra'ayika yanzu wannan ra'ayinka ne kake faɗi am she'un sami ita min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ko abu ne wanda daga annabi ka ji ƙala sai ce inni idan lajire in dai ko na faɗi wannan maganar da ra'ayina to ko karfin halina ya kai inni izal lajare lalle karfin halina ya kai in kirkiri maganar nan faɗa salatan su uku ya maimaita wannan ce bal sami'tuhu min rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce kai daga annabi na ji fa ghaira marra ba ɗaya ba wala marratin ba bi ba wala salatan ba uku ba hatta adda asharan sai da irga su goma ya ce ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba har goma ce annabi ma yana ta faɗa ne duk wanda yake tada annabi ya san wannan sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Na naji annabi yana cewa sayati qaumun yaqra'una alquran da sannu zamani zai zo da wasu mutane da za zo suna karanta alqur'ani la yujawiz taraqihim bai wuce karan karamin kirjinsu ballantana ya shiga zuciyarsu aula ya ado taraƙihim bai wuce makoshinsu yamriquna min minal islam suna barin musulunci kama yamriqu sahamu min ramiya kamar yadda ake harbin kibiya la na fil islam kuma in sun bari ba za su dawo ba hatta ya yaudu sahamu ila fawqihi sai in ka harba kibiya ta dawo ko ce ka harba bindiga ya dawo a ce ba a harba shi ba in wannan zai yiwu to za su dawo musulunci ba su dawo ba daga lokacin da mutum ya dauki khawarijinci har yi yunkure fara aiki da shi ko to ba zai dawo ba ko me ka ba da shawara ka ce ai in mai kaza ai zai dawo <laughs> wasa kuke yi <laughs> ba zai dawo ba in ya je bigi bango ko ba wai nadama zai yi gyara mm, makami zai dauka a lokacin kuma zai ga suwa ne ne suka zama mai matsala suwa ne to zai hau kansu Allah ya kiyaye shi yasa so da dama idan irin wannan suka faro suna ƙanana suna irin waɗannan kafin su kai wancan matsayin nasu ku in na ga mutane suna zuwa suna tattauna da su sun ce ku bari wai ana ganin kamar ina cewa a bari ne saboda kila za su gaya maka wata magana da za a gane mu ko ba mana gaskiya ko wani abu suna da aƙidan duk wanda suka taɓa magana da shi to sun yanke mai hanzari kun gano wannan da ke ku shine number one target shine number one target kuna ɗaukan ba ake in na ce ku bari in ka ci gaba ko kan ga zuwa ga alaka an kashe kan kashe kafiri san haka to shine sai yake cewa quba liman qataluhu aljanna ta yi daɗi ga duk wanda suka kashe au qatalahum ko shi ya je kashe su kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya shiga mayan barar da su to aljanna ba matsala raba-raba in kuma suke nasarar kashe ka to kai ma ka yi nasara aljanna raba-raba an fahimci wannan amma kalli sufofinsu yanzu a unguwanninku sai ku auna duk waɗanda suke tasowa suke rashin kunya da tsiwa sun ji ga wannan misalan a eh, to su annabi yake nufi da su duk da haka waɗannan yan boko haram na maiduguri suka fara duk da haka suka fara su jafar suna ƙoƙarin jinye suna ƙoƙarin bayani wasu tsofaffin banza suna cewa wasu jafar suna masa hasada ne an ga wane ya taso zai suna ko zai kaza ana kokarin don kwafe shi ga inda suka kai mutane nan Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum